Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 25 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarrafi Hashim Gumel. Kusan mutane dubu biyu da basu jawo basu gani ba, sojojin Rasha suka kashe Abuta da Irfin da kuma paul a ƙasar Ukraine. Wasu dan kawai suna magana da yaren Ukraine ko kuma suna da alamun su 'yan ƙasar Ukraine ne. Shugabar ofishin muryar Amurka a gabashin Turai Marsola Vagon ta samu damar isa ta musamman zuwa wurin wata makabarta da ke Izum a yankin Kharkiv mai dauke da garawaki sama da hudu Yawancinsu ma da alamu sun mutu ne da munanan raunuka inda aka samu da yawa waɗanda aka kashe da hannayensu a bayansu ɗaure da igiya a wuyansu. Da karyewar ƙashi da kuma raunukan harbin bindiga. Ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an Ukraine sun yi nuni da wasu sabbin shaidu na laifukan yaƙi a Ukraine. shugaban wata hukumar bincike da majalisar ɗinkin duniya ta wajabta ya ce a ranar juma'a an aikata laifukan yaƙi da suka hada da taɗe. da azabtarwa da kuma tsari ƙananan yara a yankunan da rasha ta mamaye a ukraine an dakatar da yajin aikin sa'o'i 48 da jami'an kula da zirga-zirgar jiragen sama a yammacin afirka da tsakiyar afirka suka yi a cewar kungiyar jami'an yajin aikin da aka fara ranar juma'a ya kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen sama a yankin ya kuma sa ɗaruruwan fasinjoji suka makale a tashoshin jiragen sama a jiya asabar ƙungiyar masu kula da zirga-zirga jiragen sama yusika wacce ta kira yajin aikin bazata ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar ta yanke shawarar dakatar da yajin aikin na kwanaki goma nan take domin a samu damar tattaunawa sanarwa ta ce za a samar da zirga-zirgar jiragen sama a dukkan filayen jiragen sama da filayen jiragen sama da asakna ke gudanarwa daga jiya asabar 24 ga watan satumba da karfe 12 agogon gmt ƙungiyar ta ce sama da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama 700 ne suka shiga yajin aikin domin neman a kyautata yanayin aiki da kuma biyan su albashi masu kula da zirga-zirga jiragen sama na aiki ne ƙarƙashin hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama afirka da madagascar a sakna wata hukumar kasashe mai mambobi goma sha takwas da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama a wani yanki mai faɗin marabba'in kilomita miliyan goma sha shida. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar China ya faɗa wa taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar cewa sai lokacin da ƙasar China ta sake haɗewa gaba ɗaya. za a iya samun zaman lafiya mai ɗorewa a mashigin tekun taiwan wangi ya shaida taron muhawara na shekara-shekara cewa duk wani shiri na tsoma baki cikin harkokin cikin gidan ƙasar china to lalle ne fuskanci adawa mai ƙarfi daga dukkan sinawa kuma duk wani yunkuri na kawo cikas ga sake haɗewar ƙasar china to ya zama tilas ne a ruguje shi da dunkulewar tarihi an samu tashin hankali tsakanin beijing da washington a 'yan watannin nan yayin da wakilan majalisar dokokin amurka da dama suka zirci taiwan ziyarar da shugaban majalisar wakilai nancy pelosi ta kai a farkon watan agusta ta sa wata fusata ta beijing ta harba makamai masu linzami akalla goma sha daya. a cikin ruwan da ke kewa da taiwan a wani atisayen soji da aka yi kwana guda bayan da ta bar tsibirin pelosi ita ce jami'ar amurka mafi girma ta je tsibirin cikin shekaru ashirin da biyar, kuma tana na kallon tafiyar tata a matsayin ƙalubalen da ba za ta amince da shi ba kan ikirarin da ta yi kan Taiwan. Dabban al'ummar Angola ne suka yi gudanar zanga-zangar adawa da zaben da suka ce an gudanar a watan jiya, wanda ya mayar da jam'iyyar MPLA kan garagan mulki bayan shafa kusan shekaru hamsin tana mulki ba tare da katsewa ba. Kotun tsarin mulkin Angola ta yi watsi da ƙarar da jam'iyyar adawa ta UNITA wadda ta zo ta biyu kuma ta shigar da ƙara kan zaben da aka yi ranar 24 ga watan Agusta. kotun tsarin mulkin angola ta yi watsi da karar da jam'iyyar adawa ta Yunata wadda ta zo ta biyu kuma ta shigar da kara kan zaben da aka yi ranar 24 ga watan agusta jam'iyyar Yunata, tsohuwar kungiyar 'yan tawaye ce da ta yi yaƙi da jam'iyyar people's movement for the liberation of angola mai mulkin tsawon shekaru kusan talatin ta samu ƙuri'u da dama daga matasan da suke ganin an bar su basa cin arzikin man fetur na ƙasar 'yan ƙasar ba sa tare da mpla muna son mu fita masu zanga-zanga sun yi ta faɗin hakan da yawa daga cikinsu na cikin matasa da marasa aikin yi da ke ganin jam'iyyar mpla ta gaza wasu daga cikin jam'iyyar mulki sun zama hamshakan attajirai daga arzikin man fetur na angola yayin da akasari ke fama da talauci Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. kasuwa akai mikilo ne To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci barkamu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. A wannan shiri na wannan mako yau muna kasuwar Mina wato kure market kuma muna bangaren masu kayan gwari tumatiri da albasa da attarugu da sauran duk abin da ya shafi miya. kuma a yanzu haka muna tare da shugaban wannan bangare na masu kayan gwari a ranka daɗe suna suna na alhaji bala kura ciyaman na masu kayan miya na kaso kure kuma ma in ce a neja gabaki daya ni ne ciyaman to gashi mun same ku gaya mana ya farashin kayan tumatir yake yanzu kamar kwando nawa ake sai shi to akwai lokacin da muke sawa kwando yanzu muna da namu na gida ne amma muka koma wajen kano zaria kaduna mukan sa kwando ne yanzu ko wayansu robobi muke sa su ne ake zuba ake sayarwa a kasuwa kamar ga wata roba na hango daga can baka irin ta kake magana eh irin ta kenan kamar nawa ake sai da ita yanzu wannan yanzu ana sai da ta dubu biyu dubu ɗaya da ɗari takwas wata kuma ana samu ma dubu uku amma ya yanayin wannan lokaci ne da muka samu akwai lokacin da ake sai da shi sama da dubu hudu dubu biyar amma yanzu ya sauka Yauke yanzu ina dama tambayar da zan maka ya farashin yanzu ya sauka ne ko ya kara ne a ya sauka ne kwarar da gaske yana ma kan sauka ne yanzu haka me yasa yake sauka eh, lokaci shi ne idan lokaci ya yi dama haka yake mu kayan mu ba ma rikon shi sun don ya yi tsada duk lokacin da lokacin shi ya zo sai da shi muke domin ba ma barin ya kai wani lokaci yi dalilin abin da yasa kenan to chairman yanzu kaman wannan bangare kaman shi tattasai shi kuma ya samu raguwa ne yanzu koko shi ma ya kara ne to shi ma dai gashi nan ne bai karu ba bai ragu ba domin eh, majoritin wanda ake kawowa ne ake kawo daga wani waje a wajen solo din nan nawa ake sai da shi solo nan baya wuce dubu biyar dubu hudu dubu shida yadda ake sai da ya yi kenan eh, shi ya danganta ga tsororin suna da bambanci daban-daban akwai ƙanana akwai manya madaidaita hakan nan to daga bisani kuma mun ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin wannan bangare yalaɓe suna da kuma matsayi sunana yusuf ubale sakatare na yan kamiya ƙarin bayanin da za a kawo abin da ciyaman ya yi shine tsakani da allah ba mu da hanya hanyar mu duk ya lalace wato hanyar shigowa wannan kasuwan hanyar shigowa wannan kasuwan masu especially idan aka bi ta wajen ainihin gwadabe PZ din idan kuka bi ko yanzu kuka ce za ku bi wajen nan sai kun kafe tsakani da Allah in ba wannan hanya aka biyo ta bypass din nan mm. aka shigo zuwa wajen mu ba to gaskiya ba mu da kowace hanya muna fata don Allah a kai kukan nan domin a zo a share mana hawaye muna bukatan hanya A taimaka mana ku ba ku wani yunkuri na dan gyaran kai da kai haka sosai ma muna yi ai ba dan ma ayyukan da muke na gyaran kai da kai ba da gaba ɗaya kasuwan nan hanyar ta mutu gaba ɗaya da ma an daina shigowa to iya kokarin da muke yi kenan mu yi kokari wannan kungiya ta kawo wannan kungiya ta kawo mu gyara wani lokaci mu kungiyar ma mu yan tumatir mu muke wannan gyaran ya taimaka Allah ba da sa mun gode sakatare kuma akwai wanda muka samu mai sayarwa kashi kashi na ah, malami kake sayarwa ni tumatiri nake sayarwa eh, tumatiri me sunan ka na Muhammadu Kabiru amma an fi inkiya da suna Baba Alhaji A ah, nawa nawa kake sai da kashin tumatir eh to nakan dan sayi roba ne in na sayi roba din sai samu kanana kananan robobi sai dan karkasa shi amma in na gama kasawan sai in tsaya in yi calculating a nawa na saya nawa ya dace in sayar da shi saboda ni dan fahimci wani abu ko da ba to a hakan ma dai akan yi sa wani lokaci sai ka ga abun sabo sakamakon rashin cinikin tunda wata ya riga ya nisa haka nan zaka yi hakuri wani kayan in ya kwana maka to insha Allah za ka dan samu ragowar kuɗi akan yadda kai ka je ka saya kaman kashi ga wata yan roba can ina hangowa wacce mai kaman abun awon shinkafa kamar nawa ake sai da ita mai dan kewaye e eh akwai yanayin kashi da ake ana mai wani kashin ɗari uku uku wani ana mai ɗari biyu da hamsin-hamsin wani kuma ana yin shi kawai a zuba shi felele kamar ɗari biyu da yanayin karfin mutum ko ba gaskiya ba kwarai amma kuna ciniki eh to bakin gwargwado ana dan samun ciniki amma karfin cinikin sai in aka ce an yi biyan ma'aikata in aka biya su muna sa rai da sha Allah za mu ga walwalan nan dai dan kwana biyu yau wato da na matsa kuma na haɗu da ɗaya daga cikin masu sai da shi wannan tumatiri amma na ga hadda wani ma me wannan mana wannan shambo kenan wannan da ga cikin daro eh wannan shambo kenan shambo kama ba barkono bane ba barkono bane shambo yake akwai bambanci tsakanin barkono da shambo to ga mu sunanka dai to sunana Anas Ibrahim na'am wannan kai ke sai da wannan kayan kenan ni nake sai da tumatur nake sai da tattasai nake sai da tarugu nake sai da shambu kamar wannan tumaturin nawa yake wannan kwanda wannan tumatur din ana sai da shi dubu uku da ɗari biyar wannan babban roba ne ana sai da shi dubu hudu da ɗari biyar kamar wancan a dan bokiti ga can wancan shi kuma ana sai da shi ɗari takwas takwas yawwa abin da ya farashin yake yanzu ya yi tsada ne yanzu ko ko arhaye ba mu sani ba a to alhamdulillah gaskiya yanzu an samu sauki sosai sosai akan kwanakin baya kwanakin baya tumatur ya yi tsada sosai har mutane ba sa iya yi amma alhamdulillah sauki ya zo an samu sauki sosai ka kowane lokaci kuka hidan eh, haraka ka cabawa a lokacin yanzu ko ko baya to gaskiya lokacin da ake dan samun kuɗi da shi lokacin da yake dan yin tsada kasan an ce idan abu ya yi tsada to ana samun raguwan masaya wato masu sayarwa da yawa wani ya musu tsada wasu ba su iya sayewa to kaga sai a samu masu sai kaɗan to masu kaɗan ɗin ka dinga samun kwastoma da yawa kuma sai kana samun kuɗi kun hita ba lokacin yawa lokacin mun fi samun kuɗi to wannan abun da ka kira shi me sunan shi shi wannan shambo yake shambo to shi nawa wannan kwandon wannan bahon yanzu nawa yanzu kamar a kwanakin baya wannan bahon yana kaiwa dubu bakwai amma yanzu insha Allah yana ka bai wuce dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu uku ba duk kayan dai ka ce duk kayan gwari sun sauka yanzu duk kaya ya sauka alhamdulillah ya sauka sosai sosai kamar to daga ina ake kawo shi yanzu wannan kayan gaba ɗaya nan garin ne na gwarawa ne. Ok, da nan wayanda gwari suka noma. Eh, gwari gwarawa ne suka noma. An bakawa daga ko Zaria ko Kano da Katsina da sauransu. A to yanzu ba wannan lokacin bane sai kamar dry season lokacin kamar eh, December zuwa January sai a fara kawo na zariya kenan insha Allah mun gode kware ke kin zo sayan kaya ne ko mi eh ga musu ne suna na Faiza Muhammad kika zo kasuwa tumatir kika zo sayo na zo yin cefa ne na zo sayan tumatir ne eh, Tumatir kin siya? A tumatir alhamdulillah da sauki na siya. Kin siya kamar ya saukin shi? Tumatir da sauki na siya ko. Na same shi da sauki bisa ga bara. Saboda yanzu gaskiya kayan tumatir ya sauka bisa ga da. dan yanzu za ka samu roban da ka samu da dubu goma yanzu ka same shi dubu uku dubu biyu da ɗari biyar dubu hudu ka iya samu musamman ma da safe idan ka zo da yamma idan ka zo ka fi samun kaya da sauki bisa ga safe to har ila yau mun haɗu da wata daga cikin kwastoma malama barka da me yasu ne ummi ummi kaltumi ummi kaltumi to gashi kin zo sayan tumatur wani kika saya ke na kin saya kin riga kin sayi ne eh to muna kan ciniki wani ne kike ciniki wannan babba ko eh wannan babban eh, eh. to kaman nawa aka sai da miki wannan wai 45 dubu hudu da dari eh to kin biya koko dai kina neman ya muna neman sauki saboda last week na zo na saye irin shi ma dubu uku yanzu kuma yau sun ce 45 to kullu karuwa kayan mu yake yi ah, abin ya dan kara farashi ya kara farashi amma ba ki ga akwai bambancin kyau da wani da kika saya kila a ah, iri ɗaya ne kuma roba ɗaya ne bai kai sati ɗaya ba ma yanzu ah. kamar ya kike ganin farashin kayan abinci ya dan sauka ne koko ya ah, ya da kuɗi ana ya kara kuɗi kullum kike zuwa nan sayayya koko akwai bambanci kullum kike zuwa eh. me ya shawaran ki ga yan kasuwa su sassauta muna mu masu saya su ma su ma na san a wurin kayan aiki da kayan gona ma shi ma ba sauki a wani mu tantata juna To kafin mu kammala wannan shiri dai sai da muka yi magana da sarkin kasuwa wanda zai bayyana sunan shi kamar haka. Sunana Alhaji Aliyu Yahaya sarkin kasuwan AA Kure Market kuma ni wakili ne na karamar hukumar lokal Local Government. gashi Allah kawo mu muna kasuwar na wato kure market kuma muna bangaren masu kayan tumatiri da sauran dai kayan abin nan kayan miya ah, me za ka ce game da shi sha'anin gaban wannan kasuwa ta alhamdulillahi a kullum muna samun ci gaba da su kansu masu saye da masu sayarwa ana samun sauƙi ana samun ɗaukaka a kan al'amura yawa a kullum muna samun irin waɗannan abubuwa yanzu yanayi ne na matsaloli musamman abin da ya shafi tsaro ita wannan kasuwa ba ku da irin wannan matsala a ba mu da irin wannan matsala kowa na cin kasuwansa mu buɗe kasuwa lafiya mu tashi lafiya eh, a kullum muna samun ci gaba gaya mana irin ka'idoji da kuka ba su 'yan kasuwa da ke cin ita wannan kasuwa gaba daya alhamdulillahi ka'idoji da muka ba su suna bi muna buɗe kasuwar mu karfe 8 takwas suna mana biyayya su tashi karfe shida kuma kullum muna samun haɗin kai da su muna zaman lafiya muna fahimtar juna da su. To jama'a da haka shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe daga nan kasuwar kure makiyar da ke birnin mina a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman maryam dauda da ke kula da wannan shiri ne mustapha nasiru batsari nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani lokacin. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku duka masu sauraro nasihar Lahadi. Ni ne mai suna Reverend Father Melchizedek Saiga ta Dayosin Katolika ta Yola jihar Adamawa arewacin Nigeria. Takin abincin ruhaniyarmu ta wannan lahadi tana samuwa ne a bisharar Luka Sura goma sha uku aya ashirin da uku zuwa ashirin da hudu wadda na cewa. Sai wani ya ce masa, Ya Ubangiji, waɗanda za su sami ceto kam kaɗan ne. sai ya ce musu ku yi faman shiga ta kunkuntar kofa don ina gaya muku mutane da yawa za su nemi shiga amma ba za su iya ba in ji fadi mai tambaya baya batawa kwadayi mabudin wahala waiwaya baya adon tafiya waɗannan kalamai da tambayar dalibi ta bisharar mu da kuma amsan da ubangiji ya bashi na jawo hankulanmu ga tabbatacciyar rayuwar addini zuwa ga ceton da Ubangiji ya alkawarta mana. Tabbatacciyar rayuwar addini wanda na kai ga ceto Ubangiji na so mu gane ba ta samuwa da sauki. Rayuwa ce ta saurara da kokarta aikata kulle yomi maganar Allah. Rayuwar bi ga yata ne ga jimriya, wato daukan gice kamar yadda almasihu da kansa yayi. rayuwa ce ta cuɗanya da kalmar Allah da kaunar Allah fiye da kome. Rayuwa ce ta kaunar sauran yan Adam, rayuwar kokarta kulla yomi shaidar gaskiya, nuna adalci da aminci ga kiran da aka yi mana ta baptisma. Bari gracian Allah ya bishe mu ya samu dace amin. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a A masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata kun ji ra'ayoyin mutane daga jamhuriyar Nijar kan rigakafin zazzabin cizon sauro da hukumomin lafiya a kasar ke badawa a kokarin da suke yi na kawar da zazzabin cizon sauro a kasar. Inda a wannan makon shirin zai tattauna da shugaban sashen yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Maradi don jin mahimmancin rigakafin da kuma sakamakon da ya fara haifarwa a hirarsu da abokin aikina da ke Maradi wato Mansur Sani. sunana ke kula da yaƙi da musassarar cizon sauro cikin jam kuma ma'aikatar mai ita ce direction regional de la santé publique de la population et des affaires sociales menene za ku ce game da rigakafin ah, zazzabin cizon sauro da ake yi wanda ake kira da suna cps me manufofin shi ko kuma menene ya kumasa cps dai shine chemoprophylaxis du paludisme saisonnier eh, amma da aka rigakafi na masassarar cizon sauro lokacin damana kuma lokacin damanan ma lokacin da ruwa sun ka bunƙasa kwarai ana ruwa ko da yaushe inda masassara ke ta'azara tana damuwan jama'a kuma wanda ta yi damuwa su ne mata masu juna biyu da yara kankana daga sabon haihuwa zuwa shekara biyar ita ma'anar cps ma'anar kai kun san ana cikin kokowa da allura ta kai duk da yake an same ta amma gwamnatin kuma tana nan tana yunkurin kwamanda dan magunguna kwamanda dan alluran wanda za a fara ana cikin jiran wannan kahin wannan ya samu su an ka samu ga husa a tarki a kai masu sarki don sauro ta ba da kwayoyi abu ne wanda ba Nijar ne kare kai shi kasashe da yawa na yi ne nan duk kasashen da kun sani wanda kewaye da mu suna yin shi tsare kuma gaba ɗaya ne muka su yanzu na kun ga muna cikin zagaye na uku sai benin sai ka iska yana shi shi daidai da ta yi dai in ka tai burkina ka iska shi daidai yanzu suna can suna rabu ne in ka tai kwata dibar haka ne tare ne mukan shi ba a iya shanje da in ka ga an sako kwanakin da za a yi to duk in ka kewa cikin kasashen duk kwanakin da yi shi ne yasa kun ga wani bi ba a iya gudawa shi cps yau za ne waye ma mutane kai abin da gani da ita magani ne za a ba yaro so uku za a ba shi kowane wata da rana ɗaya a ba shi gaban likitoci shahadi yanzu sauran gobe ko shi za ta bashi daidai wannan lokacin shi shanyi kun ban da gobe haka kuma san an yi tsawon wata hudu ana shi yanzu ma akwai wasu gundumai inda an ka kara wata guda guda kamar yanzu da tasawa da nan maradi cikin garin maladi wata biyar za a yi nan shi kenan nan maladi da ta zawo sai an kai nuwambar nai to me haka ke nufi likita wato abin da aka yi wannan maganin in an ka ba yaro shi ya sha wata guda za shi daidai shi na aiki cikin jini ne kahin shi kare wannan aikin sai a zo a sa tourism dos ta ci gaba da wancan ta kama inda inda wancan na wani ya tsaya ita ta ci gaba da wannan in an kai sati hudu kafin wannan shi ida kariya an zo an ba da na uku kuma an kai wasu sati hudu kuma kafin wannan na uku hikari na hudu ya zo haka za a ta yi sai an kelkusur ta wayo ne ake ma damana ko da yaushe cikin jinin wa'annan wanda ke ba maganin nan yara na sabon haihuwa zuwa ba sabon haihuwa ba daga wata uku ne zuwa shekara biyar ko da yaushe cikin wannan lokacin akwai maganin sai cikin shi su to matsawa kuma muddin akwai wannan maganin Ba yar za a yi kwayoyin masassara cizon sauro su na cikin jinin yaro balle shi masassara. wani irin bambanci ko canji aka samu daga shekarar bana zuwa bara. a yan kundi ba yanzu kullum war haka da kwanta gidan likitoci da da an ta gidan likita za ka ganin yan malati wasu kwance kasa wasu da ga sunan son cika likita ma likitocin sun kan ma ba san za su yi su a yi ta aiki haddari to yanzu ko tai ku kewaya gidajen likita kahin karhe sha da yan kuga kun kuga nan malati ɗaya ɗaya ne za ku gani tun da an kama da cps an ciwo kan wannan matsala kuma babban masassara irin wanda sai an ta gina ofital yanzu babu ta ta gara ba ake ce mai babu da in ka yi pediatric na ofital bisa gado guda sai ka iske yaro shidda ko bakwai bisa gado guda ba da wanda a kasa da zambi ɗakunan ma ba ɗakin na pediatric ba ya ɗauka adadin yaran da ke zuwa kun gani yanzu in ka tafi kwance baka iske yaro guda ɗaya bisa gado kai ko an ci gaba kwarai wato kun ji cps wani yanzu matsalar da muke samu guda ce za ku ganin yaro akwai ɗaya ɗaya wa'anda ana ba su ma suna zuwa ana ba su maganin cps amma sai ku suna masu sara to wa'annan na tabbata da can gida kun san na ce muku ana ba da kwamfirmi wa'anda uwar yaro za ta ba da can gida to mun bincika mun ga uwayen yara ba su bin wannan umarni sai su ɓoye magana a ce bari a aje magaji ne in ba lahiya a bashi ko ko bari za a aji kai dai ba dai su ba da wannan magani shi ka sa tun da ɗayan na kwatanta muku son ne aka yi a samu concentration ɗin wannan maganin cikin jinin yaro tsawon wata hudu ce ko da yaushe akwai shi ciki yadda ita su kwayoyin masu sarki ko sabuwa zuwa ce je ka ba haiku to an zo an ba da so ɗaya kawai tun da sai an samu wannan uku za a samu concentration cikakka cikin jinin yaro to da an ba so kaɗai so guda dai ba ba wannan salon biyu gida a yakin banza to shine muka jawo hankalin uwayen yara kasu yi wasa da wannan in sun ka rike daidai yadda an likitoci sun kwadon da musu da waya ne kwarai za a samu masasara da waya dan an waiwaya akan zazzabin cizon sauro a wannan jiha ta maradi da ma kasar Nijar baki daya misali an sati biyu da sun ka wuce mun yi raskwana mun diba mun yi wannan lissafi mun diba mun ga wajen turwasan mil ka turwasan mil dubu ɗari uku an ka samu ragowar su gaba bana bana kenan inda ma kuna su yi din ministan lasante shi ma ai yayi wani pound press inda ya gwadi cikin kasar ta Nijar gaba ɗaya an samu ragowar da kusan rabi na musassar jidon salo dangance da bara da sauran shekaru sun ka wuce kenan kun ga yakin da muke musassar jidon salo yanzu lalle yana da riba ana ci gaba kwarai to likita wani irin kira za ku yi ga al'umma ko kuma jama'a dai baki daya akan yadda ya kamata a yaƙi wannan ah, masassara ko zazzabin cizon sauro a wannan jiha da ma ƙasa baki daya da wani zan fara muku kun san masassarar cizon sauro yaƙi da masassarar cizon sauro mu likitoci mu manya kaɗan da mai da mu kaɗai. in jama'a ba ta kama ba bayar za a kai ku ji ba ku gani gwamnati na yunkurin ta iri-iri kun ga ne rabon gidan sanyi ba a daɗe ba an kai rabon gidan sanyi an ɗauki nauyin masassara da babba da yaro kyauta ne gidan likita an ɗauki wannan nauyin gwamnati ta ɗauki wannan nauyin kuma yanzu bisa gare yaki. to amma mu abu guda ne muka so ga jama'a su gane da su ma sai sun kawo nasu kokari kokarin da muka so gare su shine na kyautata mahalli wannan dauda da ta yawa cikin gari da cikin karkara da wani shifke-shifke cikin gida ka zo cikin gari ka iske in baka yi hankali sai ka fada gidan wani saboda dimin ga gona ce a gid an shifke bayan gida an shifke cikin gida sai ka fada cikin gida mutane to wannan shifka hakin cikin gari shi ke kawo sabo bayan ya ke hitar cikin gari yau jama'a su diba su wannan yan hakin da ka shifka bayan gidanka ta yana nawa za su yi sarai in dan kai kamar da sosai nawa za ka kashe abin da za ka kashe ya goma din wannan hakin da ka shifka gidan gidan da ba bai wuce ka yadda dane dane biyar ba to in an kama yaro gidan likita ko yaro ko babba abin da za a yi ka sha yawa gari duk da yake eh, an ce kyauta ne ko kudin motan zuwa gidan likita da abincin da za ka ci kun gani don haka ya ka haya magani a kyautata muhalli a bar shafke cikin gida wasu kwankwana da wasu sakaini da wasu korai ko kuma guntun tukane da ke cuka da ruwa yau nan san lokaci zuwa yana labiya suna bunƙasa wannan ɗiyan ruwan da ku gani wani mai cikin randa wannan ɗiyan ruwan masu yau yan san ne ba wani kenan ake yi bakin kiran da muka jama'a kenan. To likita mun gode. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet. voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.